Kamfanin Google na shirin fitar da wata sabuwar hanyar aikawa da saƙonni mai suna allo. Kamfanin da ya ƙawata allo ta hanyar da zai maye gurbin kafar aika saƙon karta kwana ta Hangout. Allo zai kunshi duk abubuwan da ke cikin fitattun hanyoyin aika da saƙo kamar su Hangout da WhatsApp. Google zai ƙawata wannan sabuwar kafa da fasahar nan ta Google Assistant da Smart Reply. Ita dai fasahar Google Assistant za a iya amfani da ita wajen samo bayanan da ake nema. Smart Reply kuwa sabuwar fasaha ce da duk lokacin da aka aiko da sako musamman wanda ya kunshi hoto. Fasahar za ta mayar da amsa misali idan aka aika da hoton abinci, Smart Reply zai gane abinci ne zai kuma aika da amsa kamar abincin zai yi daɗi, amma duk da turanci. Kamfanin Google dai ya ce zai fitar da wannan sabuwar fasaha nan ba da daɗewa ba. Mutane za su iya sauke ta kan wayoyinsu na Android da na Apple ba tare da sun biya ko sisin kwabar Bye.